Ma'aikatar lafiya ta tarayya ta turo da jami'an kiwon lafiya da magunguna don tallafawa masu cutar kwalara a garin Namu da ke karamar hukumar kwamfan a nan jihar Filato. Mataimakin darekta mai kula da takaita yaduwar cututtuka a ma'aikatar lafiya ta tarayya Moses Anefion ya bayyana haka a lokacin da ya ziyarci marasa lafiya a garin Namu da ke karamar hukumar ta kwamfan a nan jihar Filato. Anefion ya ce ma'aikatar lafiya ta tarayya ta damu da barkewar cutar ta kwalara. shi yasa ta aiko da tawaga don duba yadda lamarin yake da kuma ɗaukar matakan gaggawa don takaita yaduwar cutar. When it comes to issue like cholera, definitely it is more of sanitation water related issue. These are local government uh, functions. a nefiyon ya ce batun cuta kamar kwalara hakkin karamar hukuma ne ta samar da tsabtataccen ruwa wa jama'arta ta kuma lura da tsabtar muhalli. Na tattauna da wasu marasa lafiyan da ke karɓar jiya a asibitoci daban-daban a garin na namu don jin halin da suke ciki. Jiya ne da karfe goma sha biyu da shi ne na ci jiki na juya min. Kashi ne da amai ya dami yanzu ya saya ba na yin sosai ba. Ya fara daga amai da zawo. suna na shetu alhassan abin na dame ne jiri na jijiri da shiwon kai amma yanzu na mai dai sau biyu amma zawa na je bangi da sau uku yanzu jikin ya yi sauki har ge kai da jiri na dame ne yanzu nan jami'a mai kula da marasa lafiya a asibitin elizabeth akabahile ta shaida min cewa har yanzu suna buƙatar ƙarin magunguna ganin yadda har yanzu suna samun ƙarin masu zuwa asibiti da cutar waɗanda suka fi sanani su ne kuka gani su a gadaje. A ganin ki me bukatan gaggawa da kuke nema a nan gurin? To, muna neman karin magungunan ba da kuma ma'aikata ma. Babban sakatariya a ma'aikatar albarkatun ruwa na jihar Filato Hannatu Danton ta ce, gwamnati za ta dudduba rijiyoyin burtsatsai da suka lalace a garin na namu don gyaggyara su. Mun zo tare da masu tonon borehole. za mu duba in mun duba su bohol nasu in ba sa aiki dole za mu koma mu je mu ba da wannan report domin mun san duka in cholera ne to eh, matsalan ruwa ne ya sa wannan. Shi ko sakataren hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Plateau Alhaji Alhassan Barda ya ce sun ɗauki matakai don hana yaduwar cutar. Gwamnatin jihar Plateau ta ba da kuɗi wadda muka sayi magunguna. Kuma mun sake haɗawa ma da ita kuma ba da agaji na gaggawa na jihar Nasarawa wadda duka muka kai su ma sun kawo nasu guduma magunguna. Muna so mu tabbatar wa jama'a cewa abin da muka gani shine jami'ai wadda haƙin yin rataya a wuyansu wato ma'aikatan ba da ruwa na musamman na jihar plato da sauran jami'o'i sun hada karfe da karfe an tabbatar da cewa an sami ruwan sha mai inganci da kuma tsaftace muhalli a nan cikin garin namu. A halin da ake ciki dai an tabbatar da mutuwar mutane tara yayin da mutane tamanin da shida ke karɓar jinya a asibitoci daban-daban a garin na namu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.